بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم ishirin da bakwai ga watan takwas watan sha'aban hijiran nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana tashi da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayen fata. muna dai cikin suratu Ali Imrana. Aya kuwa za mu tashi aya ta ɗari da sittin Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana muwafaka da dacewa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Mai sallama wa alaikumussalam wa rahmatullah. dari hudu da uku sittin da biyar aya to daga ƙasa ta na tsallake kokon eh? har na kasan kasan farko dai daga afimu to biyar faɗi to mu ji الذي أراد من الفداء abubuwan da suka faru daga fansa a kan sahabbanka mana yan uwanka aminanka laƙada arada ala menene laƙada arada ala azabikau an jikto da azabarku ana azabarku wanda za a muku azaba kun cancance ta saboda kun aikata abun da ba haka bane ba adana min hadhihi shajara kenan akwai itaciya a wurin wanda azabar ta fi kusa da wannan itaciya da shajaratin qaribati sai ne hmm. ka faɗo yadda ya faɗi har dai wancan ɗin ji جاءوا بما قلت فأخذ منهم الفداء nan mai ba da labarin umaru ne radiyallahu anhu sai annabi lam ya hawi bai karkata ba ma kultu ga abin da na faɗi shi annabi mana kuma umar ita bai karkata ga abu da na faɗi ba fa kaza min humul fida sai ya karɓi an sa daga gare su da shi ya ce ka karɓa sai shi kuma wanda ya ce a karɓa a samu kowa dai wanda ya ce ka karɓa sai dai faɗi dalilinsa sai ce wa a karɓa sai dai faɗi dalilinsa to sai tun da ba hayi bai sauka ba sai annabi ya karkata da bai so bai karɓi wancan na a kashe su ba to ya karɓar na wuce kaga nan ba tambaya ce ba da ya tambace wa illam ajidi buka an tabakaitu bi bukaikum qala fa qala an-nabiy alladhi arada ajidi bamkum kuka abunda yazo abubuwan da suka same mu yanzu ina alfidai la asabika eh zo. ba gargadin Allah ya zuba mai isa za ku yaka saboda haka nan kaga Allah ya fushi ai kaga halaka ka zo shine abin da ke ba mu kuma alladhi arafa shine abun da ya faɗo min alfidai ala ashabika baka gane ba yanzu subhanallah kai sai an ce yi za ki ce menene waye ne aka ce wa nan ba su iya karanta ba kamata a sa su a karatu ba sai dai ka tafi ɗaurin ne. an ce ba Allah ce menene dum ne za ku kusanta. Hmm? saboda laula kitabun sabarta, da in gama su da an musu kaza to saboda kana ai ba wanda ya san an yi haka shi annabi ke ta abin da ya faru da abin da bani ko ka abin da ya faru mana arat ala ashabika dal bidai in ka da shi a daidai ma zaka daidai da kada arada ana azabikum haraka ala azab an gito azabakku inna kauta tana min hadhihi shekara kaman tana min hadhihi al-umda sai kuma abin da rage wa sai ke ni ban gane ba me kake fadi kwada kwada da kwada jama'a fa wani Allah ya sauƙaƙe ya kuma shi Allah ya sauƙaƙe masa shi wani kuma yana kasu na'am na'am wancan kuma yake amin don kashi kurgun mutum ni kuma Allah wanda jarfi ne da su ban gane ba duka za a dinga duk kowane kasar a ji magana a ciki to masha Allah to Allah ka tana ta to ayin akai Allah ya karɓa. to yanzu dai shi kenan za mu shiga yau da eh, tun kafin ayan akwai matashiya Tun manta kusa siyaƙ daga siyaƙi ya canza kenan Sannan salon magana sai ya juya ilal mukhatabi wanda ake magana da shi ana magana ana magana ana yanzu lamarin ya juya wajen wanda ake ilal mukhatabi wa qala raddan ya faɗi ina mai raddi li zannil munafiqina saboda mummunan zaton munafukai da suke yi to kai ne magana da an ga gare ka ya ayyuhal mukhatab ya kai da ake magana da kai ka rabu da maganganun munafuransa masu cewa wanda ya je gona a wannan zamani ya kashe kawai wanda ya ɗauki kaza ya haɗa ya yi karanta kai ka rabu da magana magana ce ta munafukai da ba a je gonan ba an fata mutuwa mutuwa ake mu nan wasu ce mutuwa a asibiti mutane an zai daina zuwa asibiti tunda da dama an je mutuwa ake aka amma tun da dama akwai magana wai mai neman kuka aka jefe shi da tashin awaki wane igala wanda kuka sai kada da shekara bakwai a kanta hmm? mai neman kuka sai aka jefe shi da tashin awaki yanzu muskila mai neman kuka kafin shi kashin awakin ba kasan su to shi kenan to nan sai ya fasa su karin magana ta gani dama ya rasa yadda zai yi kuka ya duba ba kula shi ba ba mai harara shi duk wanda ya kalla dina da wani sai kwa masa kashin kashin awakin nan ka kwala masa wani sai fashe da kuka ni za a yi ba wula kan je sai ne fashe da kuka sama mutumin na so ta ije aiki a musai ga dalili ta an yasa ana labari a gidan rediyo ana kama mutane a kwana ana ne da shi ta nace to duk wanda ya tafi noma kama shi ba ta gani an suke jira suna neman hanyar fita kana zaune da mutane kake zaune abin da ke zaune ta an ce wa annabi waddu lau tutuhilu so suke yi sako-sako su ma gaba ɗaya su tattara su bari dama ba sa so Ko haka wa'annan munafukai ai san tafi suna cewa da sai ba su je yaƙi nan ba da yanzu suna nan inda ba su fita ba da yanzu suna nan kaga ko ka bari ba suka kaje aka kashe muku ko ka bar ƴaƴan ku suka bi Muhammadu gashi nan Muhammadu ya kashe shi gashi nan yan uwanku an kashe gashi nan mijinki an zuga shi ya je ya tafi yanzu na ga mai baki abinci gashi nan gashi nan haka aka dinga fari yasa kullum muke roƙo Allah Allah ka kajarce mu imanin mu don a je wata ɗangara ta zo a je wannan nan mutane su mutu sai dai amma da abin da za ku taimaka min ku taimaki addinin ku ka taimaka wa al'ummar a addinin musulunci idan za ku je gona ku dinga faɗi to za mu tafi gona da Allah mu dawo da Allah ba za mu dawo to shi kenan in an mutu za a fi samun sauƙi za ni gona saboda haka nan kila mu dawo kila ba mu dawo ba duk da haka na san wanda bai auko rufe ido za a yi ya ibi ɗan jama'a ya halakar da su ya ibi ɗan jama'a ya halakar da su kawai fata aka ɗiba za a kai gona da aka je gonan sai aka sa dokar tattakin nan ya to wa'inda aka yi ɗin da akwai wa'inta munafukan a ciki abinda suke ta ce kaga mu da bamu da gata a kan kaki mu a kasa mu kai kaga yan gata na cika wallahi na buɗe baki na ji abincin ba zai ci wa mu ba mu da gata ba ne yan gata ai da su ba su ba abincin nan ɗaci na ji na wani irin ɗaci ba ma zai ci wani da kawai aka ce an sa dokar ta ba shi da wanda ya shigo da shi da wanda ya yi za mota ta je ta ɓaci a can aka je aka yi wane ne in kama wannan ya zulle in kama wancan don Allah ka fa uniform ka je ka dawo da su Sau da an suka shigo gari za a ce kila yan tawaye ne an kawo baki daga gudu waje sun shigo ga su samari ne an yi mutu mutu ta taki ruwa ya doke su to san da na zaune na ta lissafi mala sai na ji karan mota inda zan duba mala ne na gagga jama'a na sun ta ko ɗaya bai bata na gobe to haka don ana neman to tun na ciki matan tanga abin da suke kame tsammanin ka gida sai musulunci sannan ka dubi irin abin da ya samu annabi mutanen nan da sannan su wajen saba'i wanda aka kashe su sai yanzu ka tuka mutane wa'azi ka hada wani guruf su saba'in suka tafi wannan ku je kauye kaza wancan ku je kauye kaza ku dawo abin da samu ku zo mu haɗu aka kashe su ko nan masu kwashewa suka kwashe su ka gudu daga nan a ce da kai aka haɗa baki ka zauna yau za ka ta fata ina ma da ni aka haɗa kai mafi sauƙi ka tumsa cikin daji kana bin waya ka ce gani nan zan samu kuɗi har ka je ka ce ka ku kama mu gaba da ni ya sauro su in za ku kashe mu kashe mu gaba da shi zai kyau Amerika saboda mutane ba sa neman mutum da mugun fata ake masa to ku rage mana musamman masu iyaye za mu je gona yi mana du'a'i baba Allah dawo da mu lafiya kada ka so tale ta tafi mama za mu je gona yi mana du'a'i ko ce a'a zauna ba dole ka zauna abokan ka lokaci na zuwa sanda zaka zama mai zaman kanka a je abokan eh sai da ka faɗa musu tun da in ka je gida ka barka ce to muna fa zuwa gona kada ku je wani abu yawa, ku kana iya fita cikin duwatsu na wani abu ya same ka a wannan wurin ku bukatun bayani gashi gashi gashi gashi gashi kuma ga abun da ake yanzu yan garin ku komai san san abun da ke a a ne da can an kewaye garin yanzu garin na koyi ma ya kama da wuta to zai ku faɗa musu haka muna zuwa gona tun da babu yadda za a yi nan ma kuna zuwa gona mu macin muna zuwa mu noma masa gona mu noma masallaci kamar yadda nan ma ina ba ku shawara ku nemi gona ku dinga nomawa ko ko a kwasaya kudin ko kwasaya kana a shi ne ake ta kai mai sauraren su kada ka da ka ta su mutanen munafukan na mutanen banzare da ayyuhal muqatabu ihsi da khairat تقدر عليه ما دام ما تكره يكون خيرا في الخير زاد بيد أبويك زاد يا الله يا مدشي يكون الخير هكذا شيني وانا آية تقريبا ستين ترى ولا خاف ان الذين قتلوا كذا كتوكي مكان mutanen nan قتلوا بتخفيفي ƙwaƙwariya da ta shirye ke don ma sharihin abin da za mu samu na har na wurin irin da zai faɗi fi sabi lillahi aile a jade ne waɗanda aka kashe su saboda addini a muwata kada kwata ka dauki matattu wasu mutuwa su nasu ana mutuwa amma nasu ba mutuwa ne ba sun rasa ransu dai amma ba mutuwa su kai ba bari wannan fadar hum ahya inda rabbi rayayyu ne a wurin ubangiji to a ce ban san bai munafuki ba a ce Allah ya taimake ka kai da a wurin aikin addini wanda ba ma wata wahala kirki ne ba ai sai godiya ga Allah arwahuhum fi hawasili tuyuri rayukansu na cikin kudurin rayukansu na cikin kundunan tsuntsaye ƙwaraye kalan tsuntsun kansa kore ne domin kusan ana siffata kore da kyau ganye-ganye ne yanzu ba su ga ko ciyawa kan ga ta yi shaf da da yaro ya kwanta ce ni loto in hmm, dinga ganin wannan ciyawan ya ne a ciki saboda alaman jin daɗi alaman jin daɗi ne kuma wadata ne to tsuntsayen kansu akwai alaman jin daɗi gare su suna cikin kundukan tsuntsaye koraye kasan yana taunawa in ya ɗauki ƙwayar zai tauna ta haɗe ta yi ai kakan gan an yanka kaza gida ban san kajin ku ba na wannan zamani su allura ake musu ku amma suna cin dusar amma wannan kazan mu ta gida in aka yanka ta da za ka buɗe kunzon sai ka ga bayan masa ga dawa ga gero ga wani abu ta haɗe to mai wani can tsuntsaye sa su dinga lankaman inabi shi kenan ran ya dinga ina cikin gundun sai tsuntsayen manya ne suna yawo in sun ga inabi su haɗe in sun ga afal su haɗe in sun ga mangoro su haɗe to ga su nan barkatai su haɗe wannan su haɗe wannan itika zai ta dinga ci hmm? wannan ba kowa zai samu ba sai wanda aka kashe don taimakon addinin Allah kawai shine wanda ke samun wannan su wayannan tsuntsaye ba a yi musu iyaka ba tasarahu fil janna tashi suke irin wani tashi suna yawo a gidan aljanna kai to sha ran kuma ina cikin ma kama warada fi fil hadisi kamar yadda ya zo a hadisi tun da an kawo hadisi sai mu karanta shi mu gani wannan hadisi aka raja muslim fi sahihi hadisi na dubu ɗaya ɗari takwas da tamanin da bakwai an masarokin radiyallahu anhu qala سألت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ثم تعوي ما ينصر كما يعون يسكيه تعوي إلى تلك القناديل كان ستفيت قوما جندين وإن تنتجلوه a ilaihim rabbuhum su an sun fara ganin Allah ubangijinsu tabaraka wa ta'ala zai kulla gare su kila akan irin wani kullowa faƙala hal tashtahuna shay'an sun gama cin kayan aljanna sai ka duba an ka gano nan nan mangoro a sama ka ɗauki kulki ka jifa bai yi maka hau ba za ka iso inda ke ba kabilar shi ya fallo ku wa kasa ka girgiza ka ba a samu tururuwan nan jet tururuwan nan ta sama ta shige ka kana ƙoƙarin tsinkuwa ka gama shiga cikin jikinka da wannan ka ta riƙe ta mutu a jiki can ku ƙasa. kasa can aljanna ba wannan tururuwan kuma sannan ga sunan mangwarori mangwarori ne ‘ya'yan itatuwa bi anwa'iha sannan kuma ce masa kokuna sha'awan wani abu halu ayyu ta shi. eh abu ma za mu bukata mutanen da suka shiga cikin gidan aljanna ne za su nema abun da mun ga abun da mu taba gani ba wa na nasarahu min aljannati kaitu shi'na muna yawo aljanna inda muke so kamar ko bakon yi saukar gidan karanci a ko kana da bukatar wani abu hatta yaran ka sai an duba yaran ka rada yanzu kai bako daga ofe ne sai ka kana da gari kawo masa tuwo da man shanu da menene ce gama to in ya kwashe ka masa gari da ruwa don kila kana marmarin gari ko igala hmm. sama ce ka ci shinkafa ka ci farfe farfeso ka ga waina duk ta ci da mai daidaito a haɗo da gari ba a ci kashi ba na ruwa kila kamar wata shinkafan ku yi ina to ban san ne ba kuna gaba da ku to ala ayyati halin nan dai ya yi kama da yadda aka nemo bako kana da sha'awar wani abu wanda yake za a yi abun nan sai a samo maka don mu ba mu san abin da kake so ba wannan duk kinta sai muka yi makawon ka kwakwun ya kiri sa kai kullum sai an yi faɗa da kai an ce ma rayu to ai ga hadisin nan ba karanta wato ina karatun kana kallon? karanta na ce ma lahi na biyu eh a'a rawahu ba cikin na naharun ba ta saman na shirin karanto da haya layi na biyu To, ma'ana ran yake menene cikin tsuntsaye yake magana komi. to ga shi kansu suna cikin kunduna kuma suna kana tambaya na shi waye a ciki maganin da ake aiki ifaɗi kan yanzu bayan ka faɗi warwa har an hohon fi hawa sai liga an san tambayan kana can ka tambaya kafin ka tambaya ka bari a gama karatun ka kuma sai da me me yasa aka ce fa idza fata fattabi qur'ana don ana karatu shuru za ka yi ka dinga ji ka dinga ji ka dinga ji ka dinga ji sai ga Allah na ajiye maka shi Allah na ajiye maka shi ka so kan gaba kalma larabci ne ba gane ba ba magana ne ba sai a fassara maka ita kana je in ka koma gefe ka biyo da niyyar neman ka fahimta to sai ga kila Allah ka fahimta abu in ma da abin da za ka rasa baya amma ana tsakiya kana karatu kana tambayawa amma dai yanzu ta gane bayan yi maka fada sun da kana rayukan aka suna cikin kundunan tsuntsaye tsuntsayen koraye kuma tsuntsayen na yawo a gidan nan hannu na tsara maka suna ta haɗiyan abinci kai kuma ga sakwadon da ya ciki sai gane min wasa ya kudin dole an zuba inabi zai yi tsanna kuma a ciki ba da haya ballanta na ka ce to in ka taru aka daɗe wata kaza to ba haya idan zan yi ba shadda dama wannan ya kamata ka tambaya to in mun ci mun kunshi a ciki a ina za a yi ba haya a cikin gudun akwai ba haya a kwantin mai ci dama in ya zo abin zai fara duba wuri ina ba haya saboda kada dare ya yi ciki ya tsure wala bayi karewa ma aka ce fari na a da ke ta kuku ina zuwa kan na harfin na tsaya kona, ma'ana ana azurta su ne. ya kuluna suna ce min simari janna sai na tambaya za su taso a nan aina zahaba a kasar farihida banda ma sun ce yau ai murna suke ga abin da suka ce halin bin da miri yurzaquna bima atahumullah suna masu murna da abubuwan da Allah ya ba su min fadlihi na ta ba cancanta su ba ba cancanta ta ba su ba kyauta ne a kai masu hun fadlihi fadlihi ba na cikin da suna da ata lahu min fadlihi hum wa yasta bashiruna kuma suna ta bishara ya farahuna hanyar suna suna ta murna ta abun da Allah ba lokacin ba magana an fare ba magana an tarwata kai ba magana an yi wane ne wannan gangan jiki ya samu raina nan ita ta fita da kana ya farahona billazina eh, suna bishara bayan murna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim kaga yasawa yastabshiruna ainihin billadina min khalfihim lam yalhaq suna bishara wa na bayan su hanyar da su kusa ba me kuke yi ku shiga kawai kanana nan da saura suna kisa kana mutuwa nan zaka dawo nan zaka dawo sai da ka bari ka mutu da kanka sai wanda mutuwan ta riba tun da ran Allah ce kankane ta ta hana ta fita ka kare ka yi wane ne ba wai ka je ka mutu in mutuwa ne sai ka dubi kishiya ka buga kanka jiki ko ka nemi rami ka fara ko ka ɗauki takobin ka yanka kanka ba mutuwa ne ake nema ba sai wanda Allah ya yarda da shi yake mutuwa a yaki. ba ka baka gama gama tsullatsullan ka duniya ka zo ka mutu ka yi mutuwar asibiti ke mutuwar don mutuwar ma'aikaci asibiti sai mutum ya mutu a daji a wurin kare addinin Allah ko da a cikin garin ne ya zama mutum ya mutu wurin kare addinin Allah hmm. Gashi yanzu ake yaƙi, yanzu abin da ake nema a gari ka ilimi. ka iya raddul azhanun nan da kyau da ka iya shi ka iya halari da irgiya da ashimawi da risala da sauran littattafan da ake nema kafin ka tabbatar da ka iya na hau balarabe duk wani lankwashe lankwashen sa kafan shi ka iya sarrafa ka iya kaza ka tura ka yakin da ya fi wancan yaki ta ba an ce ma wanda ya rike addini ƙarshen zamani za a ba shi ladan sahabi hamsin kamar riko da addini shi na aiki yanzu muna maka fatan alheri yaro ne kai abin da ya faro da kai gida duk abin da aka fata yanzu za ka yi to sai dai muna haɗa ma da du'a'i ka ci gaba da yin du'a'i kada shi ta ƙarshen nan ga katsulla lalasuwa ka gama wannan katon jihadin yanzu da ake babban jihadi da eh, karantarwa ta inda faɗa ku bari ya zo idan ya zo kuwa zai iya faɗa da mai ilimi da fara ilimi zai amma karantarwa sai mai ilimi addini ya ɗauko rushewa yau littattafa sai ka ga ɗalibi ya gama haya islamic amma bai san iriyar bai san risala ba malaman da suke koyarwa ma matulan maktulan ce amma hausan hausawa ba larabci ne ba to kai ka tsaya a ina ake karatu a zaure ake karatu a wurin dutta wannan masana addini masu takawa masu tsoron Allah wurin su ake karatu karatun addini sai dai su masu nan gaure-gaure akwai bokaye akwai menene yawan zamanin da ake cike malamin addini ya fi wuya ya fi kuɗi wuya kuɗi ana kuma sakari nan baka kai amma malamin addini babu duk wanda ka biyo shi ka yi bauta ka biyo wannan kaga ya karkace ka biyo wannan kaga ya karkace ina na kirke kana zaune da wancan ya mutu sannan sai ka yi wahalar nemo shi a ina za ka je ka nemo shi yan siyasa ne kawai yanzu malaman masu neman kuɗi yan kasuwa ne yan siyasa addinin suke sayarwa kusan kaza da zama haka ka shirya a yanzu innan na jin ka shirya gari ya fi goma ka tuno da ya bani karatu wuri kaza zan ko kada muka lantarki kakka damu idan na tafi ƙauye ba a san ni ba zan je in mutu ban yi suna ba ka rabu da wannan sunan idan da rabon za ka yi suna za a ji a ƙaƙulo ka duk inda ka ke. karshe sai ka ga kana can inda ke zana duniya na ka. ba wai mutum ba ba gari ba duniya ke magana ga wani waliyin Allah ta sai ka ga wannan bushara amma hasali ma ba ka so kai abin da kake so Allah ya ta da kai i'malu to wannan za ta dauki tashin yi aiki ran su da yaro to kuma kana suna bishara yaƙi na dan ana fafata shi wancan ai faɗa ta ɗaurowa ke yi ba wai kawai haka kawai a kama faɗa a samu aljanna a kama faɗa a shigar aljanna kuma yanzu a ce masallacin nan namu za a zo a yi coci a ciki eh, yanzu an haɗa kai tsakanin kafirai da musulmai an haɗa kai to ranar lahadi mai kuke a ciki ku fita kawai ku ba wa yankin a ah, to fa an je ne ya bahe inda ƙarfi amma ba su faɗi za su yi ba da saboda kanan faɗa zuwa yake ba neman shi ake ba a kullum manzon Allah abin da yake ce mana ku zaman lafiya kada ku yi fatan mutuwa abin da muke nema al'umma su gane addini su gane mu da yawa mu taya manzon Allah nan. mun yi alkawali za mu taya shi to ina nan har gobe taya shi فذكر من إخوانهم ينقوانسوا المؤمنين ويبدلوا من الذين da can ana canza mana a badali da lalina a Allah bi Allah khawfun ba tsoro gare su lalina da mutalinsa ba tsoro gare su su shigo kawai sai ni imani a can din ai allazina lam yalhaqu bihim alaihim ana aini Allah khawfun alaihim ba tsoro a gare su a can wala hum yahzanun abin da mutum yake damunsa ya mutu ba makaranta ta kan ni ne kake kare ta daga munafukai ga ana ba mai kula su ba mai musu kaza kai kamanta Allah ke ciyar da kai amma Allah zai ciyar da su ba za su tsaye ba abun ka tara musu ba shi ne ba kila Allah ya buɗa musu ma sama da yadda kake so da daga nan ba su Allah in ka tafi kakka ji tsoro 'ya'yanka bayanka tana da iyayen tsofaffi tana da wani a tafiya gunka kawai Allah na nan na ubbata ya lamma mu mun bar wa Allah kuma mu ba wanda zai fito daga cikin mu face yana fata da yan biyu wa in ma kashe shi aljanna kashe wa in ma ishe nasara ya dawo gida da dukiya da ganima mu ba mu da asara ko ina a wasan yaran kano ta faɗi sha ne hum ya hasanu wala hum ya hasanu ba gani ba wani ya mutu ne ma fa ya koyi kuɗi a ƙarƙashin katanga eh, na ƴaƴansa ya mutu katangan ta tashi za ta faɗi sai aka turo annabi ya tashi kawai annabi na cikin tafiya a kan titi sai ga sanda za ta faɗi mutanen gari sun ƙi ba su masauki duk inda aka suka shiga cikin suna wuce ana ta kaga bakin nan idan su ba su shi wanda sauka da ɓarau wanda sai ke mutane da katanga mutane da katanga mutane na ko masauki ba su bamu ba mu ga ƴan mutane irin wa'annan za mu taimaka ba na ce ka tambaye ni ba da kawai haƙuri daga yau ba daga wannan plan ba ta kasa aka yi da ita ta bu ujira ne ne sun ta da kasar da sai aka ce masa dukiyar wani waje ya'yan wani waliyin kaddare ya mutu ya bar yara ƙanana ya haƙa kuɗin baka ganin rishin mutuncin yan garin in suka ga wannan dukiya cikin ta za su yi shi ne ubangijin ka yake mu zo mu ta da katanga lokacin nan ƴaƴansu gama gama hali ta zo su haƙi abin su da kansu saboda ka ubangiji ka ya riga ya tare ma shi gan abun ka gaban ka gadi baya ba matsala a gaba ba matsala fil akhirati ani yafrahu da fil akhirati yafrahuna bi amnihim wa farahihim na'am يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القبر الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل aya ta ɗari da saba'in ɗaya ya stabshiru da da ni'matin min Allah ai su yan aljanna suna bishara wa su. da wata babban fatayya daga Allah tabaraka wa ta'ala wa fadlin da wata kuma kyauta wanda ba ta aike su ne ba ziyada alaihi wa anna ta'ani wa anna Allah shi anna din aka ce ana karanta shi da fasaha a tsafo na'ima da wa qur'a bi kasai shi ina ya zama jumla ke mutu a hafa ku rabu da wannan eh, eh, wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'min Allah bai lalatar da ladan masu imani mana ba hasara a aikin Allah ba faduwa ayan ba zai sako bai a rasa ƙara kima ike Allahu la yudhi'u Allah bai bata bai tozartar da bai kaskantar da ladan mummunai maza ne mummunan nan suke ko mata bal ya ajiyarku aya ta ɗari da saba'in da biyu allazina wannan musa istajabu lillahi war rasuli su wa'annan mummunan kenan su ne wanda suka karɓa wa Allah kira suka karɓa kiran masu Allah da ita aka ce maka ya ayyuhal ladzina amanu to sakon nan ka ya kaji mai za a faso da kai ake da ke ake to saboda kana su ne wa'anda istajabu lillahi war rasuli du'a'ahu wato kiransa bil khuruji lil qitali a fita zuwa yaƙi wannan kaman karatun safi ne muna magana a sulu ne da ana fassara ta fassara da jirri amma nan eh, fitan a ce aka ce ma fita don ta ɗaukaka addinin Allah zai zama karantarwa ne duk da karantarwa ma ai yaƙi ne yaƙi da jahilci yaƙi da shirka yaƙi da bidi'o'i kaga ai duk da baki ne bil khuruj lil qitali qila lamma arada abu sufyan asalin dalilin ayan lokacin da abu sufyan ya yanke ko bayan fadan uhudu kenan an watse sun ci yan nasarar da suka samu suna nadama ya kai ba su karasa ba na bahaushe sun kashe maciji ba su sare kan ba ya za a yi an kashe su wa'annan an kashe su a ce annabi na nan muhammadu na nan abubakar na nan umaru na nan su guna ba ta kare ba ko ba. kaga yanzu sun yi sako-sako sun gaji an je musu suna juyayi mutuwan da suka sun ɗauka ba sa mutuwa to ga ashe ashe muna iya yi musu koma abu sufyan yana kiran yana zuga samarinsa wa kulubu ashabihi al cewar arada abu sufyan ko wa kulubu ashabihi al-auda fa'ilan da abu sufyan da zukatan sahabbansa duka suna son su koma a koma a kashe faɗan nan to shi kenan annabi ba labari yake a koba su zo fita wa'anda za su fita wanda suka halarci udu kadai inda kana raye bismillah haka maza da mata suka ɗunguma da ciwo ana fama da shi wancan tun da ba ku je nan ba za ku bi mu nan ba ba kada ku je ku sake tsorata ku bar mana kayanmu. wata wa'adu ma'an nabi suka yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wanda kana su badar kasuwan badar zaja a hadu a badar da su kai shi lokacin kasuwan nan dai annan dai ko yanzu ai kaga muna da kasuwan duniya ko kasuwan duniya ta kaduna wuri ne sananne ne lokacin kasuwan sunan ta kasuwa amma ba mutane dan da ta kasuwan duniya da kake to wannan su kuma ana haɗuwa a shekara a kasuwanci to a haɗu a wurin badar al ainihin min yau mai uhud wanda rana mai zuwa daga ranar hudu shi kenan fa min ba'di ma asabahum qarfu bayan raunuka sun masu jina jina uhud ana cewa nusaiba ta kasare ta hannun mutum zai iya shiga cikin kare wani bangare da aka faru ta halata amma ta aure a kaji ja ka samu eh, allura an ka dinki to ba a maganan mazaje wanda zai a kyale ba a magana abun da ya samu annabi sai a kyale sau da kadan biyu akwai naru ko akwai wani abu a ciki ma a asaba yau uhud abun da ya faru a yakin uhud وانصرف عنه المشركون مشركي حكومة خاف أن يرجعوا فقدت أوروبا تدعوبا قال من يذهب وأثره أنت دل. قال من يذهب وعي زي زوية في إبساوانسو أنت دب منه سبعون رجلا متن سبعين سك أمسى قال كان فيهم أبو بكر وزبير بن الأواب من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وفيه سيمقومة إلى بأهد وخبر المبتدى kuda ta an ce in an ci mubtada to labarin lilladina ahsanu Minho, wa'inda suka kyautata daga cikin su ai bi ta ati wa taqaw ai makhalafatahu suka ci yayi saɓa masa suka amsa kira istajabu ajaruhum azim wattaqahu ajarun azim suna da babban lillazina ahsanu dai minhum wattaqau ajarun azim suna da babban lada babban lada ko ai shine aljanna allazina badalin wancan allazina ne min allazina qablahu ai sifatu qala lahum an-nasu su wa'annan sahabbai na annabi da annabin ala ne. ainihin su ne aka zo ana faɗa musu ana musu propaganda don aimo wani mas'udu da yi ai kamar wancan da aimo ne dago ina zango a lokacin ai ta gama hudu ne ba shi aka kalli shi aikata abin da zai aikata da saboda kana lokacin abu su fiyan kenan ya gwane waje ya goge ya gwanance a harbul asam shi ya iya yakin propaganda abu su fiyan sai ya ɗauko shi je ka samu annabi da duk wayan nan na sai a banza ka je madina ka gaya musu ana nan yanzu an muku gangan ko wanda nun sun yi nadama ba su cimma abin da suke nema ba saboda haka na fa shauhu takko ba takko ku zauna a cikin madina ya je ina ta faɗi a yadda ƙala lahumun nasu kenan mutum ɗaya ne nasu nan ai wa kada arsalahu abu sufyan li yusabbit al muslimina don ya tsirya gwiwa musulmai su ji tsoro kasu fito kasu an sa kiran annabi wahum yasta'iduna lil khuruj suna shirye-shiryen fita liqa'il mushrikina fi mawsimi badar ai ka da yazo ina propaganda cewa innan nasa kada yace fakshawhum yace fa zadahum iman faqalu hasbunallah innan nasa yani su fiya wa asahabu da jama'u lakum sun muku ganganku sun muku taron dangi aljumu'u liyastasilukum don su tumfuke ku in kharastum lilqa'ihi fakshawhum in ji dai shi wannan dan propaganda dan harbul asabu ake cewa wala ta'tuhum maganan ta kaga can da je magana magana na aita ta fi na sake fafasa da wannan amma mummunai propaganda ba ta bi ta kansu sun fi ƙarfin propaganda sai dai in ba addinin suke karantawa ba ya zan propaganda ta shige su wala ta atohun fazadahum qawluhu shaydan zalikal qawli tasdiqan billahi wa yaqinan wa qalu hasbunallah ay kafina amrahu wani imal wakil kai ma Allah da madogara sai ka kama Allah eh, wanda baya mahayyun da ya mutu hmm. la fina tum wala naw ala hayyul qayyum shi ka dogara Allah kana kaga nan yana nuna magan dogaro da shi da ittikadul asbab hannaye da kafafuwa da menene ana tanadi a zuci kuwa to an kama Allah Almofow wato ilai hitamun wanda aka dingina lamari dare shiho wa makarant ma'anadi. Keke nan kuwa sabbin suka fi tare da annabi. Bawan fo suka badar, suka zo ka su abadar abu su Abu sufiyar ni dabbinsun. Sai a fasahar a wari. A na? Na abu su fayar. Eh, da yake da suna su kaba da badar wa alqallahu ru'ba la da tsoro fi a bisa fiyan wa ashabihi wa lam ta na ma'ahun tijaratu ana ke nuna maka ba tsoro su suna ma da kayan fatoci ina jin kaso ma kenan tana ce a lokaci lokacin da take cin ana kusiyar kasuwan duniya aka ce a haɗuwa wurin aibata kashi a je a yi faɗa duniya ma ta yi kallo shi ce eh a je ta wai amma a haka da wannan fa ne wai suka tafi da kasuwancin wannan yana da ƙwan ba ya tafi da ƙwan ya fari kai kwanya kwanya hmm? kafin ba mu tana yi gudu wancan da dan son sa bari in je kila ba za a kawo dabbobi da yawa ban yi za a zai tsara dan muka je muka gama faɗa ko kafin a yi faɗa sai yin sai da san sa kuɗi na aljihu wani ya fita da akuyarsa wani ya tafi da audugarsa wani ya ɗauko lotin dibinonsa da dibino na, na, na kaya da kuma raƙuman yaƙi aiki kai lallai a ce ba irin sabin mai kuma wannan duka imani ne haka shi ina da tabbas tun an kashe shi aljanna idan kwaɗe suka take su to mutane sun ji labarin da ya faɗa za su tsoraka ba za su roba ba kaga kana zai zada daga nan suka je suka fito da ka suka sayar kai tsoro bai yi ba tsoro bai yi ba to kana ma hum tijaratu fa ba'u ka sayar wa rabihu to kuma kaya ma da za ka haifa masu sai sosai irin kayan kasan shekara ya zo daga waje idan ma suka saya bulu kayan su sun kakon duniya an kun fitar da kayan ku na kasan ku ne za ku sai za ku fashe waje to ba a kawo ba kasashen waje ko sun lodo kaya araba mai saye nan ma aka saya a sa daga wannan abin yi sa a sa an kakara hushai wa huwa khairul lakum kaga wa'anda duk suka fita wa'anda duk ba su gudu ba da shi abin ya zama alheri yadda ka san albashin su kenan to sannan kuma akwai albashi na nan qala ta'ala ko na انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله رب إنما ذلكم الشيطان يخبط أولياءكم فلا تخافوهم وخافوهم ko da kana yake fakala saboda haka kamar ke to bi maganan gata nan gaba rabbihu faqala ta'ala fan qalabu annabi da sahabban sa sai suka dawo gida min badar bin enate riba can riba ga suna duniya ta je abu su ya tsere ya kaddamar ya ta dakarun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dole irin ta na kare Jiri da yan yaran shi can tsafta su aka yi suna da yawa sun fito uku a tsaye ne haka nan su wa'annan kuma suka dawo da rikin tsanin Allah wa fadli bi salamatin aiki. lam yamsashum su mummunan abu bai same su ba hissan wa ma'anan Jin qalin ƙaujirhi da kuma ba a ɓata su da tsoro ba ta ba aure da wa da Allah tabiyar dan Allah bi ta'atihi wa rasulihi min al-khuruj da fi ta lillahi kiran wallahu zo fadli ba'afi ay ala ahli ta'atihi aya ta ɗari saba'in da biyar nama zalikumul shaita. ai wannan mai cewa inna na faɗa da jama'u lakum din nan shaytani ne Alƙa'ilu lakum inna na faɗa da jama'u lakum shaytan ba shaytan wancan shaytan iblis ba a a ai shaytan min da wan wannan akwai shaytanu a mutane akwai shaytanu a aljanu to wancan na shaitani na asali ba shi ne ba wannan shaitanin mutane ne wanda ya zo da farfaganda, da fatawa da tsoratarwa da harge tsawa masu ranar imani imanin su saboda nan shaitan ne don ya fasa tsakanin ku ya kamata ku gane shi ko kuma ku haɗa kanku shaitanu ne ne ma zalika kuma shaitanu yukhawifu awliya'ahu ainihin yana firgitar da masoyansa mana yana kuji tsoronsu sun yi tanadi yana zubda su yana zuzuta su yana kururuta su ya ushe ɗani su ne alkufar za ta kafu kar ku ji tsoronsu holoko ne waɗanda jin yaran yanzu suna ta cikin ala duk abun buge ne shiga kawai daga nesa yana da ban tsoro sai ka shiga tukuna ka ga abin dubbuje ne ba kome ne ba fala ta hu ba kafo ne fi amri ko kiyaye ne wajen barin umarni na ka ku bari in kuntum mu'minin na hakka fal imanu yi tara isara da. imani na wajabtar da yana yanke tsoron Allah ala zai ghairihi yana zaɓin yana fifita tsoron Allah akan tsoron wani Allah wani Allah ba mai a hannunsa wa ya il'amna il'amna yana janyo zaman lafiya aminci min sharri shaitan wa auliya akwai na harko kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ya zo a maganan Allah in wa na na tamina ash na zagon. kai eh, mutum ne wanda ke ɗan ko ainihin shaidani na shaidan in ma dai na zagun yan zagan naka kuma sai wani fizga ya fizge ka daga shaidan wani mai karkatarwa ya karkatar da kai in ka ja ka fasta jirgin ko mutum ko aljanu aljali in ka ga zai fizge ka ya nemi Allah ka tanga Nahu sami'un yana ji alimu yana gari innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun wa'inda suka kiyayi Allah in wani bangare ya shafe su mina shaytani ta zakkaru sai su suna Allah wa idza hum mubsiruna sai gashi sun fahimta sun fahimci shaytan din nan buge ne Allah aya kaza zuwa kaza Allah ta'ala allazina amanu يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ai kaga yanzu maganin da nake muku ɗazu haka ite yanzu yaƙi ana yaƙi da basiri ba wai an bar wancan ɗin ba ba a bashi ba ana har boro ko ga uwa duniya dole a nemi sai da kare su kuma ana turo masu da'awa yau mu sai in ka je sai ka tadda prof mai digiri dokta mai master ina zaune a ƙauye ina karantarwa to mu kuma mai muke jira wanda suke makaryata ma sun san addinin su duka buge ne amma ka dubi yadda suke ba da rayuwansu kai mu ne min ba babu da mu ba da rayuwa dan ban lokaci ya zama ba ku aiki a ina ne aka faɗi a ulul himma aka yi wata kwalayar jika su cikiyar makaranta a wani kasan allo an tanaje ka don sauro ice ka ka sha ruwan kurin kunya ka sha ka ba don ka taimaki addini wane ba sai na kira shi ba to ku al'ummar manzon Allah min ba da ulai me yasa ba za ku tana da kawuna ku kuma ku je ku zauna ta inda kada kuɗin su su tsarata ku an turo musu da kuɗi an gina an saya musu mota an yanka musu albashi na ku albashin ya fi nasu na ku na lahira ku yadda haka ku imani da haka wani wanda zai zo ya zuga ce ta ka kashe kanka yaudara ka aka yi ne? menene nan ba yaudara ka aka yi ba a duniya za ka gani za ka gani wannan aikin da ka yi ba zai tashi a banza ba a duniyan kanta sai ka gani da kanka amma ma ba ka yi ne don duniyan ba wanda an kai don duniya zalla ka fata wanda ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah ko maimakon yi luna haka ike da kaga suna karantarwa fi sabilillah dan ka je in ƙauye da iya noman da za ka noma a ainihin ka ciyar da kanka karatu ka zo kyau. amma idan kuna buƙatan takarda to za ku biya wata abu saboda don menene yanzu sai da takarda karatu na takarda kun iya shi za ku yi rijista za ku yi waye za ku biya su ku me ku biya su ku samu takardar to a nan dole a sa ku bi? amma in ba don haka ma a zauna ku yi karatun ko kyauta mu kyauta aka koyar mana ba ba malaman mu ba su karɓar komai kyauta aka koya mana qur'ani kyauta aka karanta da mu fito kyauta aka karanta da mu hadisi ai ka koyan zubo ma dole mu koyar kyauta amma idan ka ce kana bukatan takarda ko ya za mu yi wannan kan dole sai da kuɗi haka isa za ce da haka biya in an duba ma ɗan kuɗin dole za a rage na a rage na mutanen nan ba za ka tara su ba ka ce ku zo ku yi sai a biya wani abu ramfi wasu su zo su cika yayin da mai cikawa ita zuwa ina cika ai ba su ya faɗi ba ba irin masu cikawa nan ne masu cewa eh, ni ne nake cikawa makaranta kaza ni nake cika makaranta kaza nakan zo in ɗauki nauyin a tsiga min ɗalibai masu kama da kaza in ba su kuɗin shekara wa'annan suna ƙwai sun cika a da sunan su saboda haka dan kaga wannan kitalo ne fi sabi tadris fi sabi saboda kaza ya al'umman manzon Allah yaya kebi sana jigo ya ce na nan amma yanzu kai ba kayan fara ni kayan fara kayan fara nan shi ne ilimi ilimi da na addini ka shi da gaske ka ida komo makiyin Allah ya san kai karatu inda za ka zauna kan horon da bayin Allah ana jiran in an je lahira a ba ka ladan annabi hmm. ai ta eh, ga me suna ganin kamar ta tambayar ta burge abubakar ka ga yanzu a garin ku can ka dubi yadda an na ke gina wuraren bautan su ka dubi yadda suka ɗaukar nauyin kayan su ka dubi kuku musulmai suna marayu manyan kuwan suka samu kuɗi sai dai ka je suna gina gidaje a kafan waje ba sa ma ko gidawa a ganin ku ko leburanci ku a yi ku ɗauki kasa ko yi da ko ku haƙa musu ramuka ku haƙa musu kundisho ku zuba musu kankare ko ku samu abu da za ku ci a san waje ake gida dai to ku ce musu ku ce da kuɗin ku ku kero mutanen waje bayan Allah na nan samarin annabi Muhammadu na nan iyayenku sun haife ku sun ce ku je ku nemi ilimin addini ku koyar aikin da za ku yi masa sun yafe ba ku ai sai a cewa ya kuma Allah ya saka muku da alheri ku kuma da kuka zo karatu yanzu idan ba ku yi karatun ba kun ci amana sannan an kun yi karatun ku je ku yi aiki da shi ku koyar da shi idan ba ku yi haka ba kun ci amanan iyayenku ni ma kun ci amanata sau da kanan a je a koyar ba ana maka ne ne abinci a koyarwa ka ba kuma yi kana ne har lokacin da Allah zai saka daji je Allah ya buɗa maka hanya sai ka waye gari ka zo mu floti ɗan malam ka samu shinkafa ka ci ta ishe ka a shekara akwai nan ɗan uwanku sai je zama ɗan floti ya shuka shinkafa malam buhu goma ya samu floti ne ɗari ɗajin bai ma kai ɗan eh, ba shi ya samu buhu goma na ce ne wannan shinkafa Allah ya baka ne saboda koyarwa da kake ba sa ake takhme talhi ba ku tarfi ikhlashi akan koyarwa Allah ya jarraba ka ya baka abin da zaka ci ba maganan ka je maula ba maganan ka yi shinkafa ta kada da yan kaya ta shi san abin da zaka samu sai shi kake fare ba ke suna ne ba a ce da saboda an banda wannan kace gawa ne zan ce ma gawa ne sai ce ma gawa ne sai ce ma gawa ne amma abin yi nisa za a fara faɗi saboda akwai da dama ai kaga akwai ba inda ba munafukai ne ba suna faɗin gaskiya ku dubi malam isa dan ganan na isa malam malam ko mai sanci sai isa wallahi ka kama Allah ba za ka tsorarsa ba a shi tabbatun da gaske shi da buga masa misal yi gidan kanfa yi menene cikin dinginsa mallan suka tashi suka tuso shi a gaba suna neman ransa yau su makala masa kaza a hana jibi su makala masa kaza a hana jiha sun haɗa shi da jihar aka je aka yi musu magana ga fa wannan yaron wanda baka wanda ta bashi shi dai ta ce masa kaga mutanen nan ba mutanen kirki ba ne babbar musu da su masallacin ka kira su ka ba su masallacin da dai da lamarin na haka na fuskanci kuma zauna da ku lafiya ba da masallaci da makarantar da gina ta kai aji kusan goma ga gonan da na ke nomawa ku zo ku gaba da aiki amma ni zan wuce wani wurin haka bai kamata malamin da suka karɓa ai shi kenan ai shi kenan dama kai kaza kaza kaza inda zai sashi faɗa sai ya sake faɗa hannun dangin sa wani dama muna neman ka da aka buɗe masallacin da suka buɗe wurin ya ninka wannan makarantun da gina yanzu sun ninka nan yawa abin da zai ci ya tsallake shi shi ne wanda ya zo ba ra'ayi na shi muku ba ce ta kawo to yake ce musu yanzu kuɗin da ake bani ana ba shi dubu goma a wata yake fa ne yake kuɗe dubu goma ku neme wani ku ba shi ku sake turawa ni yanzu an ce mu riƙe kan mutu na riƙe kai na samu masara jumbo hamsin dawa kaza wake kaza me zan yi da su tun da karɓi wannan kuɗi ai na yi zalunci ku ba wani ni ma zan samu in na samu na horar da wani zan tura shi ni ma da ba shi dubu goma ko kuma wani abun da ya sauƙaƙa sai shi ma ci gaba da karantarwa ku yi da wannan abun zai yi domin in mutumin nan na san shi hatta yar gona su gidansu na gado ma ya ba mu shi da na ba mu ya ba mu shi ɗan garin suka biyo su ce suna son shi aka ce yanzu ba mai baka nan wurin sai da albarkai suka zo suka zana ce to ya shi ba komai suna yanzu an mai fice ba ta koshin da kayan ka Allah ya masa albarka kai ma fatan Allah ya saka cikin wanda ya so albarka ka fara ranka za ka yi haka amma fa sai yar wahala ba a samun abu duniya ma ba a same ta banza ba me ya tsammanin ka lahira a tsakiyar wa'innan makiya Allah to saboda haka nan aka ce wallazi na kafaru kaga su ma yuqatiluna fi sabilillahi ka dubi inda suka ka dubi gine-ginen da ka dubi kofan na san ba kwa rikewa irin abun da triliyoyin da suke kashewa afirka fakatilu auliya a shekar a je a ci gaba ta ƙaddamu auliya a shekar na kai da da kala ba'if tanadin shekar mai rauni ne su kashe kuɗi su kashe kuɗi kakon kakon kakon musu yare kana zuwa in dai wayan dangi mu ne kana zuwa ka musu kaza kana zuwa yi masu magana da ake a ah, ɗan uwan ga wannan wasu masu kama da maguza ne ko menene suka ce wani tsoho ya miƙe ce yara wasu sun zo nan da bandirobobi da kiɗa da wane ne suka sa mana majigi suka zo mana da riguna da keshin kaf da abun fawa da maganin sanyi suka ce wai mu shiga addini sai muka ce mu ba za shiga ba na kira su na ce jama'a kan mu shiga a mu yi wanda aka sani mu shiga a wata ba na hausawa ne ba na hausa ne Mu ce amma wannan na hausawan shi za mu yi wancan ba mu san su ba ba za mu yi nasu ba da Allah ya tsare su ga irin wa'annan ai ya kamata a koma wurin ka je ka mutu a wurin ka je ka je da niyan ka mutu a wurin ba ka zauna inda za ka faɗa da kai ba akwai masu neman a koya masu nan kuwa ana nan kana neman abu ana faɗa wanda kori wannan wanda kori wannan wanda ya naɗa wannan wanda fincike wannan wannan yana nan in ba a ba shi bai tarwatsa abu ba zai yi aiki ba amma aika an tara zai tarwatsa shi. Bukai da shekaru na kano zai yi. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم آية أتيتكم فسك آية 36 وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه حديث نادب أكو تقريب بيو دتمانين دبيو muslim ya fitar da hadisin a ingantaccen littafin hadisi da dubu biyu da ɗari shida da goma a an salman abu rasulat radiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'a nabi wata rana muna zaune tare da annabi wa rajulani yastabbani sai aka samu wasu mutane biyu suna sa fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu ɗayansu idonsa ya yi ta na fiskarsa a dawo na baƙaƙe ne a so idan zuciyar ba baƙi farin fata saɓati jini za ka ganta a shi jini a ina gudanawa a cikin fiskar sai dai bai fito waje ba mu kuma idon ne zai yi ja jason wanta fakakken jiho. jijiyoyinsa sun kwakwakura da biyu sallallahu alaihi inni la a'lamu kalima ni kuwa na san wani kalma law qalaha da ya faɗi wannan kalma zahaba anhu ma ya ci wannan bacin rai Wa ƙaru da mutane ɗan suka ji suka same shi. Wa alaihi wa sallama ƙara, ta'awwaz billahi minash shaitan fala wa hal bi junun shin na da wukan shi ba ka ce ba amma na yi mamaki an sake irin wannan kabilar ko nan nan da aka wannan kabilar a jami'a sannan ai na faɗa da safe har sai na wallahi ma na haka kai na iya nan masu duba jaraba ne doktora ne ya zo zai kare kansa ya karanta project ɗinsa ya ba shi mashi ko a ci shi gyara to ka ce ka ba an raba littafi gido ya ce a ozo billahi mina shimfanin rajim ka taso masa mu ɗanu mu ɗanu ne da za ka ce mana ozo billahi mina shimfanin rajim a gabansu za ka ozo billahi su ɗanu ne Haji to me za a ce sai da ce barkan ku da ina kwanan ku so da kwanar jiji hau kwashe ashe wannan matsala an daɗe ana yin ta yanzu ne ma tafi yawa a gare mu wai ba za a yi isti'aza ba isti'aza ba ta halatta ba shedan a cewa isti'aza yiwu Allah farfesa gashi an ce shaidan din na minal jinnati wannan wa isan akwai ma shaidan irinka sai dai mutum ta kada ke nema da ka za ya sai aza to hankalinka ya tashi sai kai ne wannan ne? tabbas an ta shaidan ai hatta aka awwada ni ina da hawaka ne har da zan nemi tsari an ce shaidanu ne suka har sai da ya dare ta subhanallah wannan kenan don haka nan eh, ainihin alaƙan wannan hadisi na magana imayen eh, zagannaka mina eh, yan na ku ba wani kama zali kuma shi ta sannan aka kawo wannan yan zagannaka din wannan a cikin naharu kenan to saboda haka nan a wannan ka to muna ganin sai a tsaya nan ko tun da wannan mun yi gaba babu wata sabuwar Okay. faɗa mai mana eh ba sa ba amma shari'a ba ayan ne ba sa ba amma kuma ba a yi ta ba to abin da sai lokacin da ko ya duba akwai wani mata an ce yanzu aya ta nawa aka tashi aya ta ɗari da saba'in da da me da shida a ciki ko wannan aka tsaya aya saba'in da biyar daga biyar sai nawa tsaya cikin ayan shi da dai hmm? saba'in wancan saba'in to kaga ayan saba'in da shida za ta shi to to eh to bari za mu duba tun da ba a zo abin ba can dai can za mu kwana kuma ma tun daga rikici ma ka gaba da ma a bi shi sai a bari yadda dai muka kwana nan mun kwana nan sai in Allah yi mu gobe go gobe ya tsawo wannan sai an samu wajen wata guda wajen kusan kwana talatin amma ya zai tun da akwai goron sallah sai sai an kusa kwana hamsin a'a ba kwana ne ba awoyin hamsin ishirin da da hudu sau nawa sau hamsin sai an buga hmm? to sai an yi wannan haka wayannan kwanakin awa da rana guda in ce a ba mutane da sau ranar da muka karatu ita ce rana turan da ba mu yi karatu ba ba rana ce ba ba a kirga ta ba mu kirga ta cikin kwanukan mu namu ɗari da na eh allari da su jabu lillahi wa lirrasul ta du'a aho eh du'a har rasul da kiran wanda ke ban ji wurin abin da ke tambayar ba to bayan bil qulu jalil kitale ko kila lamma arada abu sufyan ko da menene naka abu sufyan wa aka muku wa qulubu ashabihi naka tsohon ne ko sai ga mu wasu tsofaffin mu duk ba su ga wurin ba to kai za ka yi zama naka daban to a naka in kaɗai ne kashinta, ya ma amma mu har masu tsoho ina mai tsoho kana gam gani Thank you.